آمنوا معكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم في حياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تقروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نعم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan. Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da da da ɗari da shida. lissafin nasara yan mishan yau muna hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar kullum bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu a takbir a takbir hamisu suma'ila abb ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira miliyan daya Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga kowace irin musifa Kiyayensa Allah ka musu rahama zuri'arsa Allah ka musu albarka wani bawan Allah ya aikowa marayu gudunmuwar kudi dala ɗari ɗaya dala amurka Ko yin na mai wahalar gani ya ce tuwa ba marayu <laughs> Allah ya saka masu da alkhairi da mu da shi duka Allah ya azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran ta shiga kiyama Hadiza Ahmad Sani ta aiko marayu gurin murkuri naira 50 Allah ya saka mata da alkhairi idan tana da miji Allah ya mata albarka ya zo da su lafiya idan ba ta da miji Allah ya ba ta mai albarka idan tana da yaya Allah ya musu albarka idan ba ta da yaya Allah ya ba ta yaya masu albarka akwai Abdul Wahab Ojo da Malam Yusuf sun aiko marayu gudun murkuri naira talatin-talatin, naira sittin kenan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya waduke su albarka ya rayuwar su albarka Aisha Muhammad da Muktar Isa da Shafa'u Shamsuddin sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin ishirin sun naira dubu Allah ka musu albarka Allah ka sa aljanna ta zama kuma mu da su an tashin alkiyama Allah ka tsare su da muguji da mugun gari da bakan kaddara wasu bayin Allah su goma sha hudu sun aiko marayu gudun kudi naira dubu goma goma naira dubu ɗari da arba'in ya Allah dukkan su kasan su Allah ka tattara su gaba ɗaya ka kwashe su ka zan zama aljannar firdausi Ibrahim Sa'id ya aiko wa marayu gudunmuwa naira dubu biyar ya ce aiwa mahaifiyarsa addu'a idan tana fama da rashin lafiya Allah ya ba ta lafiya idan tana da lafiya Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya ƙara wa rayuwarta albarka yayin da za ta bar duniya Allah ya sa ta cika da kalmar shahada dan kuma ta riga ta kuma zuwa ga Allah Allah ya sanya kamarinta ta wasu bayin Allah sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar biyar adadin kuɗin da suka aiko naira dubu ɗari da tamanin da biyar ya Allah dukkan su kasan su Allah ka masu albarka ka saka masu da alkhairi daga nan sai mutanen masallaci sun aiko da dubu goma sha uku da ɗari tara da ashirin Allah dukkan su kasan su Allah ka musu albarka ka bude musu kofofin arzikin sa Alhaji Mahmud Tukur Alhaji Mahmud Tukur Alhaji Mahmud Tukur ya yi ko gudun gudunmuwar naira miliyan biyar Allah ka yi duke akwai matsaloli ko damuwa Allah maɗaukin sarki ka yayi masa abin da aka tara gudunmuwar marayu a yau zuwa daidai wannan gabar naira miliyan shida da dubu ɗari biyar da hamsin da takwas da ɗari tara da ashirin ku ci gaba da taimakawa marayu allah zai taimake ku ku ci gaba da tausayawa masu rauni allah zai tausaya muku yayin da rauni ya same ku na faɗa mana wannan aiki alkarin mu kai mu ta addu'a musifu da bala'o'i da ke damun najeriya wallahi allah zai tausaya mana yayi wasu na cewa shiru shiru har yanzu malam Allah ya fara karba ko ya fara karba ba tsakanin ku da Allah a Najeriya abubuwa sun fara kyau ko ba su fara ba wallahi sun fara abinci da da yake da tashin goron zafi. Allah ya yi da shi ya sauko da shi kasa yan kasuwa ko rana ta kumbura baki cewa an jawo musu Allah ka kara jawo musu inda abinci zai sauki ka bude musu wasu kofofin da za su samu arziki da dukiya amma ya Allah abinci kar ka bari ya tashi Allah ka ƙara sa abincin da ya ƙara sauka abin da yake damun wannan wa yana gaya mun yace a harkar fulawa sai da aka samu rage da wajen naira dubu ashirin da wani abu abu hulaya daga dubu tamanin da wani abu ya koma dubu sittin da wani abu amma farashin biredi a kasuwa bai canja ba akwai gaskiya cikin wannan harkar babu gaskiya ciki wake ya sauka daga dubu ɗari da hamsin ba rawar haka yau ana magana nawa dubu saba'in da biyar daga dubu ɗari da hamsin Allah ya ba mu discount na 50% da Allah ya kamata ƙosai ya canja a kasuwa kan farashin bara ko mai canja ba dubu da Allah ya canja yadda talaka zai ganewa to yi matsalar da daga ina take kira wannan ita ce babban matsalar Najeriya sai rasa waye mai laifin wai kullu na yabki idan fa masarika da'al wani kada magana da larabawa kullu na yabki idan fa masarika da'al wani malami ne aka gace shi wani masallaci wa'azi yaje masallaci yayi wa'azi mai zafi aka yi ta kuka kowa masallacin da galiman halla da mamu har mai gari kowa kuka yi wa'azi ya girgiza jama'a an tunatar da su mutuwa da lahira sai zuma ne ya gama wa'azi ne tafi ya tuba sai ga an ɗauke takalmin shi an sacewa da takalmi a'a wanda ya sake zuwa ya kalli masallaci kowa kuka yake zama da tsoron Allah ya ce to ku daga tari ba garewa. ba kullu na yin jiki kowa cikin mu yana kuka to idan fa masa sarika da to wai barawa takalmi na tunda kowa da kuka zama da tsoron Allah to yana Najeriya kenan kowa yana kuka sai aka gane gado, ina barawa takalmi yake Allah ka gafarta mana yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku sassauta wa bayin Allah sai Allah ya sassauta muku idan ba fi wanda ba sai Allah ya hada ku da jarabawa matsalar tsaro ni na sa akwai wurare da dama da Allah ya fara kawo saukin da muna addu'a Allah ka kara mata sauki na san lokacin da in za mu taso daga Kano mu taho Abuja a mota shiga da almanarka ko haka bane yau an fara mantawa karfe 12 dare karfe 3 na dare ana bi hanya ana wucewa Allah ya fara kawo sauƙi, ko fara kawo sauƙi, daga Allah ne Allah ya fara kawo sauƙi. da idan ka shiga jirgin kasa kowace kofa yau sanda ne da bindigogi suna zara ido amma in ka kare dan sandar da kyau sai ga ya fi ta tsorita saboda ya ta sanin hatsarin bindiga wata ranka ji an ce an sa bom an fasa jirgin ya tsaya an da mutane an shiga daji da su ana magana kowa farashin sa naira miliyan ɗari wannan har an fara mantawa Allah ka ƙara kawo mana sauki mai ta addu'a mai ta ƙanƙan da kai ga Allah mai ta taimakon marayu da gajeyu da masu rauni za mu gaji Allah zai samu na albarka Allah ya sa mu dace na'am muna maraba da speaker na tarayyar Najeriya baki da right honorable ya kawo mana ziyara wannan majalisi mai albarka ban yi mamaki ba kamar ya zama speaker ba ya kawo mana ziyara a ramadan ya kuma ziyarce mu har ofis sai dai lokacin da yake ba sidika ba ne kuma ba shi kato kujera sai kuka dan bashi a rububi haka nan bayan an tashi kai mana ziyara office na'am to Allah ya ƙara ɗaukaka shi babu da zabi dole ku ƙara ɗaukaka shi sai ka muna addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya muku jagoranci kada Allah ya bari ku kasa Allah ya ba ku hikima da dabara da za ku yi wannan ƙasa ya ƙara samun ci gaba ta ƙara zama lafiya Yan majalisar na a samu lokaci a rika kiran maluma suna musu wa'azi Sika, wata ran majalisa ta shirya ta ce yau ta to malama ne za su yi wa 'yan majalisa wa'azi ko da dan majalisa ya zauna ya an ce za a yi wa majalisa wa'azi spika ta ɗauki <laughs> a takbir ina ji lasiri ga da bayar bidi a wajen Allah yarda sai da aka ce za mu yi majalisa wa sai ta dauke muna ba da shawara wata rana a samu tashi guda a gayyato maluma a ce maluma ya sika ya ce ya ba ku rana ɗaya ku zo ku yi majalisa wa'azi sanar president a takbir sai eh, sanar prison ma wata rana a mana buke a ce sanadin za su zama wazin kuna ba zai ba na ga dama wazin sanatoci da majalisar da ba zai ba amma in Allah ya ce za mu rubuta rubuce za mu ba da list na maluma mu ce to now a takbir to Allah ya kara albarka in Allah ya da wannan zai kara taimakawa kwarai da gaske mai girma su ya ce, ya shigo kuma ya jara da gudunmuwar marayu ya ce magana ce ta tafiya aljanna ba za a bar shi a baya ba na'am ku yi haƙuri na'am da girma da duka ce ya zo ya samu ana neman gudunmuwar marayu Allah ya tausaya wa iyalan Allah ya tausaya wa zuri'ar su Allah zuri'ar za su zama marayu su ma domin ranar tana zuwa Allah ya kula da su bayan wanda mai girma da duka ce ya fahimci yan kwamiti na tafsiri suna ta gwagwarmayar tafsiri saboda haka yana sanar da shugaban kwamitin tafsiri abdulmalik zigi cewa ya ba kwamitin tafsirin gudunmuwar kudi naira miliyan arba'in marayu naira miliyan goma ya zama nawa naira miliyan hamsin ne kuma na miƙa wa shugaban kwamitin masallaci to Allah ya taka muku da alkhairi din Allah ya kara wa rayuwa albarka shi yasa nake muku ita wannan sanarwa sai daga bazan sanar da ita Allah ta'ala ya samu dace na'am ana rama ina muka fara ina za mu tashi ya ayyuhan ladina amanu ma lahum idha qila lahum انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض نعم أرضيتم بالحياة الدنيا من ce yace ya ayyuhal ladina ya kora da sai imani Allah ke malakum me ke gare ku me tare ku idza qila lakum fi sabilillah idan aka ce muku ku zabura ku je ku yi jihadi a cikin hanyar Allah ista kaltum ila al-ard sai ku dauye zuwa ga kasa ku gagara zabura Allah tambaya yake wa masu imani me yasa ne ku ya za a ce ku zabura ku je ku yi jihadi cikin hanyar Allah amma ku dauye zuwa kasa ku gagara fita ku je ku yi jihadi sai Allah ce ga tambaya aradaitum bil hayati dunya min al-akhirah kun zaɓi rayuwar duniya ne akan rayuwar lahira kuna ga rayuwar duniya ta ji muku rayuwar lahira ne aiko da kun yi mummunan zaɓi wannan duniyar da cike da bala'i mai cike da musiba wajen jin daɗi a duniya wallahi ba mai jin daɗi ko haƙuri yake saboda ita Allah ya rayuwar duniya wurin jarabawa ne kowa da irin jarabawarsa wani Allah ya jarabe shi da talauci ya ta fama da shi wani da arzikin Allah zai jarrabe shi lokacin da ƴaƴansa za su gan shi ba bai da su lokacin da iyalansa za su gan shi bai da su shi kuma jarrabawa suke wani Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya wani shi lafiyar amma matar ba lafiya wani matar ba lafiya amma ɗaya ba lafiya wani Allah ya jarrabe shi da mugayen makwabta su sa shi gaba da sayar da zai wani durufin asiri Allah ya baki sai hada shi da ƴan uwa mugaye makiya Allah da manzo su sashi a gaba ya rasa inda zai sa kanshi duk duniyar ta masa zafi wani Allah ya baki rufin asiri sai Allah ya hada shi da wata fitinan na mata kuma Allah ya jarrabe shi da sanda sai ta sabta da shi sai ya dawo da dare ya kwanta da ce akuyar ta bata dawo ba sai ya je ya nemo ta kawai ga alhaji da gare ba jamfa da toke ne na haskawa cikin jambari yana ba ku za ku yarda ba a shiga musiba ko ba shiga musiba ba a shiga musiba kowa da irin tashi jarabawa shi yasa ita duniya Allah ce laqad khalaqana al nan laqad khalaqana al-insana fi kabad ita rayuwar duniya Allah ya halci dan adam ne wato fi kabadin wato a cikin gwagwarmayar rayuwa kalmar kabar hanta ana ce mata kabi saboda jini ne da ya daskare to haka rayuwar duniya take kamar kanta kowa sai ya yi kanta a duniya ba wanda bai da kanta kowa sai ya yi yi kowa in manomi ne kanta a ina a hannu mahauci mai daukar daron nama ya kanta a ina a ta ɗanga ruwa ya kanta a ina a kafada saboda ya sha wuya an mauna kafar ka jarinta ya kanta a kafa ko kwamarar sakatare da darata su kuma kullum ana zaune a ofis shi kuma ya kanta a duwawu aka raba kalla kullum da kowa ne wanda zai kowa cikin wahala rayuwa yake to ya na ku zaɓi wannan rayuwa akan rayuwar lahira wani talaka ya kai wani gwamna ziyara abokin shi ne tare suka shigar da ne amma shi bai samu gata ci gaba da karatu ba wannan kuma Allah ya ta ɗaukaka shi har ya zama gwamna to gwamna bai da girman kai yana gano irin wa'ina abokan naka yana zuwa yana ɗan taimakon su shi ne ya gano wani daga cikin wayan abokan ya kawo mata ziyara aka ci abinci aka zauna ana ɗan fira haka sai aka bugo gwamna waya gwamna ya ɗauki waya yana yin waya kamin ya gama waya wannan talaka habacci ya kwashe shi sai shi ta shi gwamna ya gama waya ya zo zai magana da shi sai gabacci yake wani sai da ya taba shi ya daga ya goge da cewa ya kalan sai haƙuri san sai sai idan ba saba da shi ba sai ji gwamna yana cewa Allahu akbar Allahu akbar ga talakawa kun ji ku kun ce ya kalan kuma kuna zolaya yace ban gane zolaya ba yace ni daban da masarar da zan gobe kana cewa na ji daɗi gwamna yace wallahi ba zolayar karki ba tsakani da Allah nake gama waya nake kan daga maharbaci ya kwashe a duniya ina zan samu irin wannan dama yace wallahi ba ta yi yace ka ga nan ya yace shi rabar da in yi bacci comfortable na manta da na hagu jira nan yace wata ran ina nan gidan gwamnati sai in kwana biyu iyali na ba su gani ba sai na kwanta zai bacci a ce to ga yan majalisar jiha za su zo sai na ke shigida a ce ga kungiyar sarakuna za su zo sai na ke shigida a ce kungiyar yan acaba ka san suke kulla wuta a kan titi sai an kammala a ce ga kungiyar yan bot yace irin wannan baccin da na kana yi da ana bacci a aljanna da sai ke to sai Allah ya kai ni aljanna to amma malamai sun ce ba bacci a aljanna ni irin wannan baccin na rabu shi kenan har abada ko na sauka a kan kujerar to wata sabuwar musifa kuma za ta hana ni wannan baccin ya ce sabuwar musifa ita da naji sabon gwamna zai wuce da jiniya tana wuyi wuyi wuyi sai ce ina da zai wa ina da rajura ko daga garin sai zuciya ta ta motsa kasa bacci ya ce za ku zaɓi wannan rayuwar akan rayuwar lahira ya kuma ya Allah araditum bil hayatid dunya min al akhirah Allah ce fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil ai jin dadin duniya an fara shi da lahira Allah ce wallahi dan kadan da bai saka karatu ya duk yadda zakai karkai da karbu da Allah saboda wannan duniya na'am duk yadda zakai kar karbu da Allah saboda wannan duniya ita wannan duniya da kake ganin ta kowa ba wahala yake sha kowa cikin damuwa yake ba za ka gane wanda ba sai ka je asibiti na taɓa gaya muku idan ka je asibiti baka da lafiya ka fito daga ƙauye yunwa ta kusa ta kashe ka duka bushe talaka baka da kokon sai rikici ya ɗauko wata na'ura sai magana a kunnansa ko sai ɗauko wani ɗan bututu bututu a jikin na'urar sai rinka dangwala maka a kirji da kafada yana girgiza kai in ya gama ce to matsalar ku kenan ba ku cin abincin da ke gina jiki yanzu ga barazana na fuskantar ka saboda ka da vitamin A da vitamin B da C da D da E da F da H akwai matsala ka rika samun kifi naman kaza da kai gani shi na yana da amfani sosai ita madara da kake gani akwai wane ne wane ne a ciki menene menene akwai shi bombita da kake gani aka hada shi da madara to yana karawa jini karfi sai maka lissafin lissafin abin da baka da kokobo da ka je ka saya me yasa lissafa maka ya san ba ka yi saya bane yadda za ka yi gane haka shi ne, in ya sallame ne saka tashi ci gaba da zama wurin bari wani fada rabu da su gusa sanata ya zo ko wani alhaji shi kuma ya ɗanyi ƙulƙul kuma ɗan kasuwa shi duk ina abubuwan su da abincin sayo da kullum ko to shi ma gashi ya kamar da rashin lafiya a kawo shi sai gida ya dauko wannan na'urar da ya gwada kada ita ne ita zai gwada ki sai dan dan gwada mashi dan mamman da mashi in ya gama shi to ranka da kullum ana faɗa muku you have to watch your diet ce yanzu kaga jinin ka yi overdose shi man shanu da kake gani hatsari ne shi shi yake sa hanzu yake yin tsutsi ita kaza da kake gani ba abinda da ke tada bakin kamanta. shi naman rago da naman sa very dangerous shi yake kawo doubt duk abubuwan da ya lissafa wancan ya ce idan bai ci ba zai mutu to kuma sai kirga ma wannan su ya ci da shi yana da kudin da zai saya ya ce to shi kuma an bai da cin su ba zai mutu to wa zai ci kayan dare wallahi akwai dan wani da ce min da wani likita ya rena masa wayo abin da ya ce mashi da ya auna shi wai sai ce wai jikinsa babu iron babu mai wai ba sinadari na ayon yake to Allah ya kara wa likita nasara ya za in samu sinadari na ayon a jikina sai ce yawa idan aka farfesun ka za a gida a dafa shi da fi sosai sai to ce a zanzage nama duka aka daga cikin wani daya asusuwan a tara maka su a faranti ka rinka bantara it's a very good source of iron yace a samu catfish ko ka shi irin kifi da tarwada mai baki kai Ya ce a samu manya manya a yi farfesu sun sun tafi sosai duk damu a zazzage wannan kokon kan da wannan doguwar kai ta tsakiya wow very very important daga nan ka rika samun dogare ita dogare da kake gari tana da sinadari wajen arba'in da daya to da game da shi ba kai sai a farfesu a gida a shafar farfesu shi kuma zuwa wata kashe ya taɓa tara saboda likita ya ce masa hayyar zai samu lafiya ke nan za a tarbe ku waye da ke jin a wannan rayuwar duniya ma mata wani hayatin duniya fil akirati illa ka sai Allah ya ce ga gaba na rama إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما shi yasa in kana karanta alkur'ani mai girma za ga ayoyi da yawa suna gaya wa mutane su yi takazantsan da rayuwar duniya Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata duniya bal tu'thiruna al-hayata duniya dunya ake akhiratu khayrun wa abqa yace ya alamu da zahirar min al duniya. Ya dunya na zahiran min al

نصير من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إنما مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأرض وذلك مفصل الآيات لقوم يتفكرون ضرب لهم مثل الحياة الدنيا ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا جزاها إلى أنما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر تكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما إيه. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان إلا متاع الغرور قال لك هذه نعم يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله لا تشيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر waɗannan kaɗan ne daga cikin ayoyin ƙur'ani mai girma da suka ce mai takazantar da duniya wato ba irin misalin da Allah bai mu ba domin mu gane tarkon duniya da hazarinta Allah ka babu ikon ta kazan shi yasa qur'ani mai girma marmar mu daga ko aya ɗaya ko biyu mu fassara yace ilamu annama hayatu dunya la'ibun wa lahaw yace ita rayuwar duniya la'ibun wasa ne wa lahaw da wargi ita duniya drama ce wasan kwaikwayo ne wasan kwaikwayo idan za a wasan kwaikwayo ya ke kawai sai a samu wani ake shi ne gwamna ko gwamna ne a yanzu ne ya zama gwamna gwamna ne a samu wasu security da uniform da tabarau suna muzurai ana yi wa excellency shi kuma ana wani sauke waya ana wani gwamna ne amma a wasan wanda wani a ce sarki ne a ba shi kato riga ya buga rawani mai martaba amma martaba rabe a masu gugu wannan an gode ga amarya amin wasan gugu wannan alhaji ne aina na ce zuwa gaba wasan gugu gwamna sai ce a wuce gamin hausa ba kwasa ba, eh mai martaba sarki zai ce na sun galadima da dama wata gozo ne an gama abuwa sai ce amarya bai zubi lamu ce daki saboda amarya ce a ne to Allah ce ku yi taka zan da duniya duk matsayin da ka samu a duniya wasan kwaikwayo ne ake yi da mala'ika mutuwa ya zare ranka an gama wasan kwaikwayo yanzu za ka yi rayuwa ka ta gaskiya an gama wasan kwaikwayo ake zai bude yana ka ka tara dukiya duk dukiya da ka tara nan Allah sarki a wasan kwaikwayo ne da an zara ne za a kwashi dukiya ta fi ne ta kabari kai da wa za a kai ka kabari dan uwa zan sake janta. kakka ce na firgita ka zan yi mazantan gidanka wanda farko za a kai ka ran da ka mutu ba da wai ba kwanciyar kabari tunota ba katifa za ka yi ta ba kudo haka za ka kwanta babu juyi don ka huta ka ji zance ba da wai ba babu sanyi babu iska babu ac babu fanka kadai ba shi barka sai abin da kawai ka juga zai fito maka ba da wai ba da an dauke ka an danna ka a kabari ranar za ka fara rayuwar ka ta gaskiya an gama da za kai da tambaye ka sanda zaka farka ka shiga kabari ka rasa yadda ake Allah ka gafarta mu shine la'ibun in ba gane wanda ba sai Allah yake wala hawa kaman wargi ne me wargi shine wasan da yara kanana suke yi a kawai idan ka kawo abin da zaka gini ka kawo tifa ta yashi ka zube to yara ba za su bayyana shi ya zauna lafiya ba ko lafiya zo su hauka yashi ko suna yin gidaje na wasa wannan yayi gidansa nan wannan har fada suke yi ya shigo min gidana billahi lazi ba zan yadda ba na gidaje suke ta ginawa amma gidajen na ne na wasa da rana ta daga su fara biyuwa ya za su ta kan gidajen za su taka su wuce kuwa shi ɗakin wata ya abin da zai taba duk gine-ginen da ka zo muna yi irin wannan gine-ginen da yara suke yi ne da safi bari rana ta daga a hura ƙaho ta kan nan gine-ginen za mu wuce mu kama hanyar zuwa wajen ubangiji wallahi ta su baka sha'awa ɗasu ne ka wani ya taɓa ɗauko ne a mashin a kano muka zo za mu wuce kusa da wani gida irin gidajen masu kuɗi da na an wa gidan tayar daga bangon sa ba inda fenti aka tayar ne kamar bai gidan ko ina kyalli yake da ala gafar ta mana yanzu fa gidan da wani ne yake kwana a ciki na ce ya eh, kwarai da gaske shi da iyalansa ya ce billahi da ji ala gafar ta mana yake bayan juma'a mana ce yi ya ce an ce kiyama ran juma'a za ka ziyarar da ya ce to da na sanin da kawar da na mala'ika israfilu yake ya ce wallahi yau sai na dauko shi na buta ya mata tsaya in gaba gidan da yadda zai shiga ka ji mahaukar inda bai gidan da zai shiga matsala kan abu da ko kai inda za ka shiga ai kai inda za ka shiga da matsala yau shi ma za ka tuno da mai wannan gidan yayin da aka hura ƙaho wani abin da ya sa kawai zai ɗauko ƙahon ya hura saboda mafuta shi da ya gaba gidan da wani ina zai shiga duk gidaje ne na wargi a sauna cikin ɗan shekara 60 70 tamanin, kana da rai ma gidan zai fita kansa ko kwanan da naga wani ya rubuta tarihinsa ya zauna a turai shekara 70 kudi yake nema ya samu kudi ya dawo garin su yayi wani irin gini wajen shekara goma ana girin bene ne hawa biyu can sama katon falo wani manyan ɗakuna ban ɗaki irin na gwada wa duniya yanzu ya dawo duka shekarar sabain da wani abu akwai ƙananan ɗakuna da aka yi a ƙasa inda yaran gida za su rinka kwana yanzu ya baro can dole ya dawo ya ɗakuna na yake kwana saboda hawa zai zai kawai ya hau ya hau ya je can bai samu zai yama na ce to can saman wake kwana ya ce su yaran ta ke to kuke ke da rabo ku Allah ya ce yanzu zai ku goma ta jigo yana da ƙasa yara suna can manya-manyan ɗakuna da manyan gidaje shi mai zai hawa in ya dada ba ya hau to ba zai san ko a ranar ba gobe yana fada ransa kenan ba ba duniya ba a waccan ayar sai Allah ya siffanta mana rayuwar duniya da rayuwar ciyawa rayuwar tsiro kamar sai da gaisu na ajabar kufara na batu dukiya idan aka shuka masara a gona aka sa mata taki ga ruwan sama da Allah ya masa rashin ke zama ko wani sharka ma an shafa mata silai tana shanki tana daukar ido to matashi ke nan ga kuruciya kuma yana samun kuɗi ya samu tashi ya samu ruwan sama idan ka kalle shi kamar kuma shi ake masa kaga sai wani sheƙi yake yi haka dai to a ci gaba da tafiya wa sharfi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari إذا جل جلها الليل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها إن دي لانا تنا تدوى تنا فادوى درينا زوى ينا تهيا yiri na zuwa yana wucewa dare na zuwa na nuna mutane yana wucewa a cigaba da tafiya wannan masarar tana da season nata tana da lifetime da idan ya wuce za ta expire ko da za a ɗebo duk takin duniya a rika zuba mata da ruwan duniya a kurara mata zai mata amfani ga ruwan sama ga taki a mako sai ga tana bushewa sai ga tana tsewa tana yin yalo yalo tana ƙarshe ana ruwan a haka za ta bushe ƙarshe ta faɗi da kanta wannan matashin ga kuɗi ga abinci mai kyau ga riga ga sutura ga wasu shi a cigaba da ka wucewa a ita tafiya wallahi wata rana wannan matashin sai ga shi ya zo da sanda ya tsufa jikin yana makarkata yana so ya tsallaka lambatu ya gagara tsallakawa wannan matashin ga kuɗin akwai ba babu ba ga dukiyar akwai ba babu ba ga motocin yanzu duk bai da bukatar su saboda ya riga ya expiring kamar yadda ciyawa lifetime za ta yi kare ta expiring to shi ma season ɗinsa ya kare ya expiring dukiyar ma ba ta masa amfani in ka kawo masa gado ɗan dubai da bargo ka bi amarya laushi in ya kwana a tsawa ki gani sai an kai shi a asibiti sai dai kwanta a ina a ƙasa in ka ba shi ruwan sanyi da aka sa a kure. ruwan sanyi nan mai daɗi da zaka ji har akan walwarka da ya kurba zai fara tari ya sai da Allah ya samu masa mai dumi a ka baki farfesun kaza ya sha cikin sai ya rikice ranar ba zai bacci ba ya ji san ɗan kudu kudun ma a masa overdose na ruwa da za samu ganne ne ya riya ka aura masa wallahi sai ido ƙara ka samu wata tsohuwa da ta iya hura ayi yi wannan budurwa sai aka lokacin da ana harka a gidansa bai sani ba za a wurin da jinta sa ba mai gaya mashi idan an gaya mashi hudu ne bai san ma me ake yi ba in ga mutane da yawa a gidan yake me ke faruwa a gidan nan yau na ga mutane dudu a ce a baka san za a wurin da samura ba wata samura? a ce yar gidan hajiya barka a nan gidan hajiya barka take a ce ka manta da hajiya barka yarka yar wajen ta azumi to ita ta daga ina ta zo <laughs> wannan rasa hmm. ga dukiyar ga duniyar yadda wancan ruwan da taki ba zai yi amfani wannan ciyawar ba to haka shi ma yanzu dukiya da komai bai mishi amfani shi ya riga ya askiyar yake za mu bai wannan duniya ya kuma yin Allah mu lalace ni shi za mu bai wannan duniya saboda ita haƙi Allah haƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani saboda duniya zai sha jini je mai magana hatsari kisan kai mutane nawa ke sawa a kisan kai saboda bukatar su duniya suna ganin ba komai ba da duniya za a samu ka sa a kashe wani ko kafiri ka sa a kashe a duniyar ka kashi ga bala'i balle musulmi mai cewa la ilaha illallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace la zawadu dunya ahwaz inda Allah min da darbu bil musulmi duniya gaba ɗaya a rushe ta inji Allah a rushe rana a rushe wata a da taurari ba Najeriya ba da Najeriya da Amerika da Ingila da Saudiya da duk a je su a rushe har da Ka'abar a rushe gaba daya ya ci sauki wajen Allah akan a da jinin bubiri guda ɗaya inji Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ci sauki a wajen Allah akan a da jinin bubiri ƙwara ɗaya ba tare da hakki ba yau mutane nawa da su ake hada kai kana ya samun jami'in tsaro a hada kai tare da shi a kashe al'umma sa saboda a bashi duniya ko a tashi ya sakaci daga gan wajen aikinsa don a kashe wani a bashi biya masa bukatar duniya ko dan siyasa wani ya tsaya masa a makogoro a zaɓe ya sa a kashe shi saboda biya bukatar sa ta duniya duk sai an gama kuma koma ina duk sai an gama kuma ta kabari duk duniya kuma a bata mata kuma babu abin da ya shafe su ka tara ka mutu ka bar musu ranar za su fara shagali ya'ya dama maka koya musu addini ba ba wanda zai maka addu'a suna tattare da su ba ba ana cashewa dan alhaji ya fito aka ce dan alhaji Allah ya kargiwa yace mu sha nama ba wace ce giwar uba so yake uban ya mutu da dama daga cikin yara suna kiran iyayensu bai gadi in ya fi cewa wallahi mai gadi gidan ba zai bata ma lokaci kar ka ɗauka wai gedman a uban sai yake magana wai ya rika kuɗi baya ba su ai gadi ke musu na kudin da ya mutu za a ba su kayan eh ko number five baka san number five sai ka samu yan kwallo wai number five mai tsaron gida ko defender defender to uban sai number five ita kai bi an ba domin number five din mu na ga yana wucewa saboda ka kawo bakara da mahaifin zage ka baka san da bafai ba saboda ba a samu tarbiyya ba ba ba su addini ba an ciyar da su haramu an shayar da su da haramu da kudin haram aka biya da ƙin uwarsu da za a auro ta da kudin haramu aka yi bikin da kudin haramu aka sha banda aka dauko amarya amarya ta ci haram an gwaje ci haram aka hadu a haram ake da tafiya kuma ce ana so a haifi waliyin Allah an baro alwala ta wurin sarki na'am bayan Allah bai yi taka tsantsar da wannan duniya ta kai mutane mu yi amfani da ita mu nemi lahira sai mu ji daɗi a duniya ko mu ji daɗi a ina a lahira babu abu mai daɗi ma ajmalu dinu wa duniya idan sama ba abu mai daɗi a duniya kamar Allah ya baka kudi kuma ya baka addini Allah ya baka mulki ya baka addini Allah ya baka dukiya ya baka addini Allah ya baka ɗaukaka ya baka addini babu abu da ke wannan dadi na'am ka shiga rushashiyar mota ka daga gilas ka sa ido kuma kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga wani ta kira faskare ban yi subhanallahi ka gama da shi kuma gama da shi ba ka gama da shi ga shan gida ga katan gado ga kyakkyawar amarya amma karfe uku za ka tashi kai alwala ka ce amarya yi alwala ba koma zuwa ga Allah ka koma ka fuskanci ubangiji ga gado ya sha bargo kuma wajen guda ta kwata ka san wani ya rike kafa masu man hada hauka hauka tulo tabbas ga na dora kai ga na hannu ga na wata, ga na kafa ga na amurgulo da za ta ke dora kafa duka shi kana cikin daki ga tunanin wuta daki ya ɗabi kanshi daki ya kwashi kanshi amma duk da haka kada ja sa junubuhum anil mabaji ya bar kimfinar ya bar amaryar yi alwala ya zai ganawa da Allah ya gama da kai Allah ya bashi duniya kuma ya bashi ne ya yi amfani da duniyar ya nemi lahira babu abu mai daɗi kamar wannan abin ba a da shi bane shi ne ka sai ka bi ta hanyar haramun da zai ji daɗin duniya to ka je baka ka cikin bala'i Allah ka gafarta ba Allah ya ce illa tanfiru idan ba ku fita ba yu'azibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi ji Allah madaukakin sarki bayan ya azabtar da ku wa yastabil qauman ghayrakum sannan Allah zai canja ku da wasu mutanen ba ku ba Allah ya ce wala ta zuru ku shay'a kuma za ku cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne da iko da bisa dukkan ku ku da kun ji nan ayoyin sun san akwai abin da ya faru ko gane ba daga yadda ayoyin suke magana za ka gane akwai wani abin da ya faru har Allah yake magana da masu imani da irin wannan zancen na'am to abin da ya faru shine yakin tabuka yakin yakin tabuka shi yakin tabuka ba yaƙin ba amma Allah ya kawo shi a matsayin wani ma'auni domin ya auna imanin sahabbai a gane mai imani na gaske a gane mai imani lafalafo a gane munafiki an haska ne ya ɗan sai dan yi kama da Qur'anic convention ba yi shi ba <laughs> amma dai haka ba haska ba amma ya haska to shi yakin buka ba yakin ba me ya kawo yakin har abin yin zafi haka ita buka tana tsakanin madina da Dimash, idan ka tashi daga madina za ka je ka Dimash, idan ka yi tafiya ta kilomita 610 to nan ne za ka iso tabuka daga tabuka kuma idan za ka wuce dimash za ka tafiya ta kilomita 690 kenan ko ga tabuka ta zama kamar tana tsakanin ne ta dan fado tsakiya tsakiya duk da cewa da dukkan din zuwa karisawa dimash ya dan fini sa amma ba da yawa ba ta dan so ta fado a kanta tsakanin madina da dimash dimash tana siriya ko eh dimash tana siriya me ya kawo bayan ayi fatahu makka an yaki hunain mun karanta yaki hunain a baya ko na to bayan an yaki hunain to duk wani kafiri da ke jazirar larabawa ya rubuta kaddara ya gada musulunci ya fi karfe shi a lokacin da musulunci ya yi display ne capacity da bai taɓa display irin shi ba lokacin da islam ya gwada wa duniya capacity to amma akwai wata barazana guda daya da ta taso da ta hada musulmi kwanciyar hankali in ba ku manta ba sun taba kashe dan aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sanadiyar wannan manzon Allah ya tare rundunar karkashin zai rubi da harisa ko rundunar da manzon Allah ya komanda guda uku yace komanda na farko zai rubi da harisa in an kashe shi komanda na biyu abdullahi ibn rawaha in an kashe shi komanda na uku komanda na biyu jafar ibn abi talib in an kashe zaid ibn harisa in an kashe jafar ibn abi talib waye komanda na uku abdullahi ibn rawaha annabi ce in shi ma an kashe shi kada ya dawo ai da emergency meeting a gari sabon komanda ko whatever back whatever wannan rundunar ta tafi rundunar ta nuna jarumtaka. domin kwatanta yawansu da yawan sojojin byzantine bai wuce ka ce kurkura a kan matashi ba kurkura a kan matashi da bakin gashin da farin wane yawa bakin ya nufin ka farin gashi to haka za ka ga sojojin musulmi tsarori idan ka kwatanta su da sojojin byzantine kuma shi da yaƙi na farko da aka fara yi a tarihin duniya tsakanin rundunar musulunci da rundunar kiristocin byzantine a nan suka ga jarumtakar musulmi da ba taɓa ganin da ta tarihin duniya ba zai bin harisa aka kashe shi kan tuta ka faɗi ƙasa jafar bin abi ɗalib ya kan tuta jafar bin abi ɗalib ya karɓi tutar yana jihadi yana waka cika na begen aljanna yana cikin jihadi aka sare hannunsa na damar da kirkira da tuta ya jefa da takobin ya rike tutar da hannun hagu tutar annabi wala ta je kasa ba aka zo aka sare hannun hagu ya a tutar ta fadi kasa ya sa dungurbin wannan hannun da wannan ya da tutar tutar ba za ta je kasa ba wani soja ne ya zo ya tsaga shi da takobi sada tutar ta yi kasa za ta fadi kan ta isa kasa abdullahi bin rawaha ya tafi tutar ya wuce yana yanar إن لم تقتل تموتي إن لا تقتل تموتي أنا إمام الموت قد لقيتي نعم وما تمنيت فقد أعطيتي إن تفعل فعلهما هديتي أنا rama mun cika da tsira ne sosai kana karanta أقول لك bace ba baiti ya nafsi illa tubtali tamuti هذا حمام الموت قد لقيت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي هديت abdullahi bin rawaha yake cewa ya ke rai in ba ba aka ce shi ba za ki zo ƙarya ne abu to bai da ke ko wani ya je jihadi ya mutu wani dan taba ya tura shi ya mutu wani ya kuni kuna ya da jirgin sa a fly over ya yi ne ya mutu wani ya yi amarya a shi ita kun cutar kanjamau ce ya ci daɗi ya ci bala'i ya kanjama ya kanjama lahira shi ma ya yi ne ya mutu wani ya shafar farfesun cikin sa ya rikice ya yi ne ya mutu wani ya ta saboda labarin corona ya yi ne ya mutu wani ya mutu wata ta mutu sun mutu ya mutu an mutu an mutu abinda jafar ya rika cewa ya habbazar jannatu qad rabuha wa rumu rumu a dana azabuha علي إلا قيتها ضرابها <laughs> أذنتي آه، جعفر بن عبد الله هنا هنا الجهاد هنا هنا كانت تبتز كم بجار جنة سيدي أنا لما كانت تعمل يا حظ الجنة وقجرابها طيبة وبارد شرابها نعم. الروم الروم قدنا عذابها علي إلا قيتها ضرابها لكن عندما يكون جهاد هنا جنة Karshe shi ma abdullahi bin rawa aka kake shi aka yi da gaugawa aka zaɓi sabon komanda shi ne wa khalid ibn walid saifullahi al-muslim khalid ibn walid bai tsaye nazari gaba da za a yi cin nasarar yaƙi rundunar sun ninka musulmai sama da sau yanzu abin da ya kamata ya yi ya zai yi janye sauran sojojin musulmai ba kashe su gaba ɗaya ba ko da duk musulmi guda ɗaya zai kashe sojan ruwan guda ashirin musulman za su kare gaba ɗaya ba a gama da rundunar ruwan ba kuma su ana bakin boda kusa da su a koyaushe kare runduna tana zuwa musulmi kuma sun yi nisa za su samu ba madar eh ne yake kira sa enforcement ba za su samu enforcement ba sai ya kullo da wata dabara yace mu yi tuta tuta daban-daban da komandoji daban-daban gobe idan za a fita mu kuma auka musu tunda da dare a kai har asuba idan suka ga tuta ta yi wata ko'ina za su auka mun samu tsarin support ne to mu ko muna yin wannan muna jage mutanenmu ana wannan bala'in ana jage mutanenmu nan da suka auka wa rumawa sun musu gagarumar ɓanna kuma suka samu jage mutanensu aka dawo da su madina rumawa ga nasara sun gani amma ta gagara samuwa cin kunamar kwado suna jin suna gani yanzu ɓannan da aka musu ta yawa wani kitsin ya yawa dole suka haƙura suka ce bari su yaya bari su masu ɗari jama'a su koma to amma rum ba ta haƙura ba sai ta ci gaba da haɗa runduna sai da ta haɗa wata irin runduna mai ƙarfi 'yan kasuwa da ke kawo mai daga ruwan suna zuwa suna saidawa a madina sun suka kawo mutanen madina labarin wannan runduna da aka shirya runduna ce da ta koshi sama da sojan dubu arba'in na rumawa waɗanda aka sake kawo wani babban kwamandan soja baro mai shahararre kowa ya san shi wajen jaruntaka da iya yaƙi kuma mugu mara tausayi mara imani ana ce masa kazzab aka ba shi kwamandancin wannan rundunar za su zo tun daga bakin bodan musulunci su rinka share ƙauyukan musulmi sanda za a shigo madina kan babu wani ma da ya saura a gefen madina da zai iya kawo musulmi gudunmuwa su zo madina su gama da zai gaba da yahuda wannan ya tada hankalin madina ko ƙara aka ji sai an tambaya ba dai rumawa ne suka iso ba idan ba kuma ba sai na umar radiyallahu anhu yana da abokin wani ba an sare mutumin madina wanda suke karba karba shi da shi a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya umar ya tafi gona ba an sare ba zai je gona ba zai je zauna a majalisi ya ji hadisan da annabi ya faɗa sai zo ga umar in ya dawo gobe shi kuma warware je gona ba ba an sa da sai ya je gona shi kuma sai ya je sai hadisa ta faru matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu takaddama da Annabi Annabi ya kaurace musu wata daya ya tare a masallaci ai kuma tare kisar ba na'am sai labarin rinka yaduwa cewa Annabi ya saka matansa wannan ba an sare ranar shi yake da zama a majalisa sai ya ji wannan jita-jita da daddare yana dawa ya je bubugawa sai na Umar sai na umar yace ya bude kofa ce lafiya yace babban musiba ta auku abin da sai na umar ya fara tambayar shi shine ja'a gasa gasar sun zo gasar wani sarki ne da yake tare da rumawa wanda wannan rundunar mafi yawa mutanen gasar ne ɗayan kabilar kuzam ɗayan kabilar lakam da wasu kabilun laraba da suka bi rumawa sai kuma asalin rumawa su ne waɗanda suka tada wannan rundunar abin da sai na mura ya fara tambayar sa hal ja'a gasa sai ce masa la bal akbar min zalik a musifa da ta faru ta ma magana a ce rumawa wato hado mana menene yake manzo Allah ya saki matansa yace a dan gare saki matansa bari je je shiga me wannan hadisi take nuna mana shine ko me ya faru a Madina ko wacce tsoro yake sai manzo Allah ta alaihi ga akwai hatsari a bari sai sun taso sun yi ta share ƙauyukan boda suna kashe musulmai har sai sun iso madina mutanen madina suna jira sai an zo madina su kare kansu a abin da ya kamata annabi ya tada runduna runduna ta tashi ita ma ta kama hanya ta je a je can bakin boda a rinka bugawa yayin da kawo musulmi ne reinforcement saboda kwarewa idan ka shugabanci ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙa'ida annabi idan za a je yaƙi za a yi sai ya tura yan bincike ci abinci ko mana garuruwan da ke yammacin da wani shiri suka yi munafakai sun ɗauki labari sai su aika za a tashi sai a gabar kamin labari ya isa rudan musulmi ta isa sai a samu nasara amma ya yakin buga, saboda hatsarin da ke ciki na farko dai gashi tsananin rani ba biki, ana cikin talauci ga doguwar tafiya da za a yi tafiya da ta kai wajen kilomita 600 da wani abu wani da kafa zai tafiyar wani a kan raƙumi ko kan doki ba mota ba jirgin sama kuma a ɗauki abincin da za a ci gaba ɗaya tsawon lokaci Wahala ta kai wahala manzon Allah sai da ya sanar da sahabbai gaba ɗaya cewa ga inda za a je domin kowa ya shi ko manzon Allah ya ce kowa ya bada gudunmuwa sa domin a tafi wannan yaki ai an gama za a ranar Usman da Affan ya tura wata iri nashi sun je sun saro kaya daga ƙasar Sham raƙuma ɗari biyu ko da raƙumi ya yi lori da gare ke tafiya ranar Raƙuma suka shigo suna shigo a sai na wani ke ya rasu lalla wannan Raƙuma guda ɗari biyu da duk kayan da suka lodo na ba da shi fita bin lahi a da tafiyar wannan yaƙi manzan Allah ya masa addu'a ya masa addu'a yana komawa gida ya sake kawo raƙuma guda ɗari nawa ke sai da raƙumi guda ɗaya hali yanzu raƙumi guda ɗaya ya fi miliyan goma an babban raƙumi ne to raƙumi ɗari wajen biliyan ake magana ya sake kashi ya rasu ga wannan manzo Allah ya ce Allah ya maka albarka ya sake komawa ya sake kawo aukiya ta zinari ɗari biyu. ya ce ya rasu ka hiyar da babba ce ga wannan a ƙara manzo Allah ya ce Allah ya maka albarka ya sake komawa ya sake ɗebo dinari dubu ya sake kawo ya ajiye gaba maza Allah sallallahu alaihi Allah ya sa hannunsa yana motsa dinari dinari dubu manzo Allah da kan kalle shi ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau yace da yau Usman duk abin da ya ga dama ya aikata Allah ya yafe mishi sai ya tafi aljanna ba wani laifin da zai kare wa Allah Allah ya tafi shi a lahira annabi ya roki Allah ya yafe masa dukkan wani zubin da yake ba Allah kuma Allah ya sa ya ansa daga yanzu babu abin da zai cutar da shi na zubi daga na har aljanna kan sai ya tafi yawancin wanda ka samu garanti na aljanna zamanin annabi wallahi hidima wa addini da dukiya ce cire dukiya a taimaki addinin musulunci Allah ka ba mu iko bai kare bai sake kawo raƙuma 100 bai kare bai kare kawo raƙuma 100 bai kare bai karo 100 bai kare bai karo 100 ya karo 100 ya karo 100 ya karo 100 sai da ya ba da raƙuma 100 tara sai da abubakar ya yake a masa lissafin duk dukiyar da ya mallaka aka lissafin duka abin da ya mallaka shi ne dinari dubu gudu. abinda ya fahimta ke ya ce to dinari dubu gudu nan gaba ɗaya a kwashe shi bai da abarwa gidansa ɓandana ba ya kawo manzan Allah ya ce ga wannan a tafi jihadi manzan Allah ya duba ya duba ya duba ya ce ma tarakta da ahali to mai kamar wa iyalanka ya ce tarakta lahumun laha wa rasulahu ya ce iyalai na ban musu Allah da manzansa Allah da manzo za su yi da za su yi da shi mu dai yanzu mu ji da wannan yaƙi da ke gaban mu Abdulrahman ibn auf auqiya 200 ya kawo ta zurfa yace gashi a dauke don yaji a a jihadi sai umar ya sa aka lissafin sa biyu aka lissafin sa gaba daya ya raba biyu ya dauko rabi ya ce yau kan sai na wuce abubakar bai san mai abubakar ya ba ya zo ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce bai kamar wa iyalanka yace taraktu lahum mithlahu ya bar musu kamar wannan wanda ka kawo manzon Allah ya ce Allah ya albarka wa abin da ka kawo Allah ya albarka wa abin da ka bar musu bayan ya dan jiya sai to ya labarin su Abu Bakar aka ce ai shi dukiyar da malaka ya ga gaba Ya yace wannan ba zan iya ja da shi ba da yau da rubuta kaddara Asim ibn Adi Asim ibn Adi manomi ne shi kuma kwandon dabino ta sun ya kawo kwandon nawa ta kai da biro yace gashi arabawa sojoji in kana tafiya da haka da ke kanka kaɗan zuwa hadu aljihu da ɗan zaro guda ɗaya ka cinye ka ci gaba da shafawa Allah sarki sai ga wani bawan Allah kida da dinin sabudu da haka kafin hannu ya kawo ya ce rasulullah dan ya da abu da malaka ki daga gudunmuwata maza Allah ce Allah ya maka albarka munafikai suna can gefe kada Abubakar ya kasu kace ƙarya ke ba dan Allah ya kawo ne ba dan Allah ya kawo raka dai ku yaki alkhairi wani ce ba dan Allah ku sai kar ku da hankali an faɗa wa ba ku ta yaki alheri kar ku abu Abdulrahman bin Auf ya kawo suka ce riya ka gariya ka gariya da kariya sai za mu kuma a ta ai ne ce in ba ya bai za ka kawo ka goma don ya ce ne to yanzu ga wani ya kawo dan kana suna kallo suka tunzire dariya suka ce idan la gani wa an sadaka ta haza yau bi Allah zai da wata sadaka ta biyu. wanda zai da hankali zai Allah zai da wanda ya tsaraka tashi wanda ya kawo da yawa sun ce bai iya ba wanda ya kawo kada sun ce bai iya ba waye iya su da ba su kawo ba su suka ga iya ba. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يا لبيك فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم يزوم الله صلى الله عليه وسلم يا تارى الرجل duk wanda kaga bai zo wajen wannan rubda ba to sai dai munafiki akwai wanda sun zuwa suka ce ya rasulullah mu muna so mu babu da doki babu da rago maza Allah ke duk da wakai da rago da muka samu sun kare ba abin da za mu dauke ku wannan tafiyar ba za ku iya tada da kafa ba ana wannan rana ku yi hakuri ya da mu dai muna so ke muje adabi ce ku yi hakuri Allah ya dauke mu suka fashi da kuka suka koma cikin iyalansu suna kuka za a tafi jihadi bara za su samu zuwa yanzu sura rubu za ta yi ne ta motsa a kama hanya zuwa ina zuwa ta busa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah daga cikin tawagar da girma speaker akwai dan majalisar